Soleil pour Furayi Islamic branches sur la voie de l'Amérique d'un pays d'Haïti. Eh? Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 11 ga watan Agusta. A babin rahotanni za a ji yadda sabon tsarin musayar kuɗi a Najeriya ke shafar darajar Naira da tattalin arzikin ƙasar. za a je ra'ayoyin kwararru da sauran jama'a a Nijar da Najeriya kan saɓanin da ke tsakanin ƙungiyar ECOWAS da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar. Za a ji ƙarin haske kan ƙudurin ƙungiyar EMA ta kai shugaban Najeriya kuma jagoran ƙungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu kotu kan barazanar ƙungiyar ta ECOWAS ta ɗaukar matakin soji game da rikicin Nijar. Sannan za mu kaɗa ƙasar Kamaru inda za a ji halin da ake ciki game da aika-aikar boko haram na baya-bayan nan muna kuma tafa da labaran wasanni to sai dai sabanin yadda aka saba yau ba za mu iya gabatar muku da rahoto na musamman ba sai a muna afuwa to amma kafin nan ga filo hashin gumar da labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya ana ci gaba da takun saƙa tsakanin sabuwar gwamnatin mulkin sojan Nijar da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS da ta bada umarnin tura sojoji domin maido da demokaradiyyar Nijar da ta durƙushe. Ƙungiyar ECOWAS ta ce ta bada umarnin sojoji su zama cikin shirin kota kwana don maido da tsarin mulki a Nijar. Bayan ƙarewa wa'adin da ta saka na maido da hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum tun ranar Lahadi. sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da wasu jami'an kasashen yammacin duniya biyu suka shaida kamfanin dallancin labarai na associated press cewa sojojin nijar sun ce za su kashe bazum idan kasashe makwabta suka yunkurin shiga tsakani da karfin soji ba a san lokaci ko kuma inda rundunar za ta tura ba da kuma kasashen da za su ba da gudunmawarsu da alama dai za ta kunshi dakaru dubu biyar galibin najeriya ne ke jagoranta kuma za ta iya yin shiri cikin makonni. Babban lauyan Amurka Mary Garland ya David Weiss lauyan Delaware na Amurka da ke jagorantar binciken ɗan shugaban ƙasar Joe Biden, Hunter Biden, a matsayin lauya na musamman kan lamarin in ji galin a yau Juma'a. Weiss wanda ya riƙe mukamin tun zamanin gwamnatin Trump yana bincike kan harkokin kasuwanci da ƙasashen waje na Hunter Biden tun daga shekarar 2019. shekara guda bayan ya zama babban mai gabatar da ƙara na tarayyar jihar Delaware wadda ke zaman jihar Biden. Ko da yake Wise ya dage kan cewa an ba shi cikin ikon jagorantar binciken. Galan ya fuskanci matsin lamba a cikin 'yan watannin nan don naɗa wani lauya na musamman da zai sami 'yancin kai daga ma'aikatar shari'a. Yau Juma'a sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Tony Guterres ya yi maraba da sako ma'aikatansa biyar cikin ƙoshin lafiya da wani reshe na ƙungiyar alka'ida a yemen suka yi garkuwa da su har na tsawon watanni goma sha takwas babban sakataren ya ji daɗi matuƙa ganin halin da suke ciki da damuwar iyalansu da abokansu ya zo ƙarshe in ji mai magana da yawunsa farhan haq ga manema labarai ya ƙara da cewa guterres ya yi kira da a hukunta duk waɗanda suka aikata laifin Dukkansu biyar suna aiki ne a hukumar samar da tsaro da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. An yi garkuwa da su ne a lokacin da suke komawa birnin Yamai daga wurin aikinsu a kudancin Abiyan a watan Fabrairun shekarar dubu biyu da da ashirin biyu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya sanar da takafar Telegram yau Juma'a cewa zai kori daraktocin ɗaukan cibiyoyin wato ɗaukar aikin soja na ƙasar bayan damuwa kan cin hanci da rashawa kama daga azurta kansu har zuwa jigilar dakaru da suka cancanta ta kan iyaka a tsakiyar dokar hana fita a lokacin yaƙi. Zelensky ya ce za a miƙa gurabensu ne ga tsaffin sojojin yaƙin ƙasar. ya zuwa yanzu dai jami'an tsaron ƙasar ta ukraine sun ɗauki matakin daƙile matsalar cin hanci da rashawa inda suka tuhumman manyan jami'ai da laifuka 112 na cin hanci da rashawa da kuma aikata laifuka masu alaƙa da rashawa ana gab da gurfanar da wasu mutane 33 da ake tuhuma kiev ko ukraine dai na cin hanci da rashawa ne a yayin da take yaƙi da mamayar rasha da kuma fatan shiga ƙungiyar tarayyar turai daga karshe hukumar majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa yunwa a sudan mai fama da tashe-tashen hankula ya kai matsayin da ba a taɓa gani ba ƙasar da ke da mutane miliyan 20.3 sama da kashi 42 cikin ɗari na al'umma ƙasar na fuskantar matsananciyar yunwa ciki har da miliyan 6.3 da ke matakin ƙarshe kafin faɗa matsanancin halin rashin abinci. bisa ƙididdigar hukumar da ke kula da samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya na baya-bayan nan a sudan adadin mutanen da aka yi hasashen za su fuskanci karancin abinci tsakanin watan yuli da satumba ya kusa yawa, daga binciken ƙarshe da aka gudanar a watan mayun 2022 wannan ya sa sudan ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci a doron ƙasa inda adam yau wato mataimakin wakilin hukumar samar da abinci da aikin noma a sudan ya faɗa yau juma'a sarfilo hashin gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji tun bayan da najeriya ta sauya salon yadda ake musayar naira da dala abubuwa suka daɗa tsada kuma darajar naira ta daɗa faɗuwa kan wannan halima abdulra'uf ta shirya mana wannan rahoton Kudin Najeriya wato Naira dina na ci gaba da samun koma baya ganin yanayin tashin farashi da ake samu a kasuwannin bayan fage na canjin kuɗi na dala lamarin da ke ƙara jefa talakawa cikin matsin rayuwa tun bayan da babban bankin ƙasar wato CBN ya daidaita tsarin canji don ƙarfafa shigo da kayayyaki cikin ƙasar a cikin watanni biyu da suka gabata. Sai dai al'umma na ƙara kokawa kan tsadar kayayyakin masarufi a ƙasar kamar yadda za ku ji a bakin wata uwar gida. Sunana Nafisa Musa. Gaskiya na Najeriya muna cikin wani mawuyacin hali yadda kullum kayan abinci ke kara tsada a kasuwa wanda ake dangantawa da tashin farashin dala a kasuwan bayan fage ya kamata gwamnati su dau mana mataki a kai kafin abu ya kara rikicewa zuwa wani abin daban. A yau Juma'a sha ɗaya ga watan Agusta rahotanni sun yi nuni da cewa ana canza dala akan naira tara da talatin zuwa sama a yayin da ake canza fan akan naira saba'in sama saɓani ƙasa da ɗari takwas da kuma dubu ɗaya a makonnin baya. Akan yanayin da ake ciki a Najeriya yanzu masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce. Gaskiya al'amari abin da ya kawo wannan shine matakan da gwamnatin tarayya ya kamata ta ɗauka ko kuma babban bankin Najeriya ba su ɗauka ba. Duk kasashen da suka canza kuɗin su maimakon hawa biyu ya koma hawa ɗaya kamar yadda Najeriya da muna da na Central ban muna da kuma na bayan fage sai aka daidaita su aka ce shi za a amfani da guda. To ita Central bank ta riga ta sani akwai bukatu na sama da dala biliyan uku wanda mutane suna ta jiran su zo su kawo mata. To tun da bata kawo dalar nan bata bada wannan bukatun suna nan abin da ya kamata a je bankin duniya ko IMF a ranto waɗannan kuɗaɗen in aka ranto wannan kuɗaɗen sai a zo a biya wannan bukatun aka biya wannan bukatun kin ga duk yunwar da ake ta dala kishirwarta zai maganinta shikenan abubuwa za su daidaita kuma sai al'amura su ta tahiya kamar yadda suke tahiya yau da kullum a nasa bangare malam Yushau Aliyu kwararren masanin tattalin arziki a Najeriya ya bayyana cewa in dai gwamnati na so ta daidaita farashi musamman na kayayyakin da talakawa ke amfani da su shine sai ta koma ta yi amfani da wani kofa wanda zai daidaita farashin da za a ba wato cikakkun masu shigo da tataccen man fetur din a saman musu da kofa yanda za a rinka ba su wani kuɗi wanda daga babban bankin ƙasa akan wani ka'ida wanda wannan kaɗai ne za a ba wannan kofa a yanzu saboda duk abin da za a yi idan ba a yi wannan ba in dai man fetur zai canza farashi a kasuwar duniya to lallai farashin dala za ta ci gaba da canza a Najeriya saboda bukatuwan da ake da shi da irin kudaden da ake bukata da su za su karu ma masu shigo da tataccen man fetur din kuma in sun shigo da shi su kuma za su daga farashin da za a shirya a cikin kasuwar Najeriya shi kuma wannan dagawan zai haifar da hawan farashi. Alƙalman kididdiga dai sun nuni da cewa daga farko zuwa ƙarshen watan Janairun shekarar 2023 da muke ciki an canja naira a kasuwannin bayan fage akan 737 zuwa 753 sai kuma farashin bankin CBN na naira 449 zuwa 460 da kwabo 91 ratar da a yanzu ya kai tsakanin naira 200 zuwa 470 a kasuwannin biyu. Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda tun bayan da aka ƙara zafafa kace na ce tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin da suka kwace mulki a Nijar. Ƙwararru ke ta yin fashin baki kan al'amarin. na baya-bayan nan shine dr sadiq abba wani masanin harkokin tsaro wanda wakilin yamai sula barma ya tambaye shi abinda kashedin kungiyar ecowas na baya-bayan nan ke nufi sai ya ce bayan ecowas ta yi barazanar da ta yi ga. yanda za ta yiwu ta ja da baya ba za ta ja da baya ba sun da abin ya zama kaman wani abu ne wanda sunanta da darajarta ne zai faɗi in ba ta yi ba eh, an yi a burkina faso juyin mulki an yi a mali an yi a gine ba ta samu ta yi wani abu ba to yanzu a lissahin su yan ecowas kin in aka bari ya wuce shugaba kenan bayan nijar yana yawa gobe wata ƙasa ce kuma ta nan a sharin ecowas kin to saboda da haka ne ba za su yarda ba na Nijar ya wuce. E, kaga sun mai da takunkumi da aka ɗora ma Nijar wanda takunkumi ba a ɗora ma wata ƙasa ba har mali ma ba a ɗora ma takunkumi da aka ɗora ma Nijar ba wajen taurin shi. Da fari da niyyar da suka yi kamar za su aika sojoji ƙasashen da suka yarda zuwa Najeriya, Cote d'Ivoire zuwa eh, Senegal da saura masu kawo taimako. Yanzu sai suka ce za su aika ta cikin ECOMOG. Ita ECOMOG kuma ya zamanto kamar sojoji a sunan african union ake yin shi kowace ƙasa ƙasa a jiha biyar ke da kwai a afirka west africa north africa east africa central africa south africa to a west africa akwai eh, sojoji na taru wanda ake ce musu ecomog to su ne za a aika wani zai kawo gudunma sojoji wani zai kawo gudunma jiragen sabkan angulu wani zai kawo likita wani zai kawo to a lokacin nan ne za a aika sojoji kasar niger saboda su maito demokradiyya kuma su amso eh, shugaba muhammad bazum daga hannu wanda suke rike da shi dr abba sadiq menene za a iya cewa dalilin da yasa ake fuskantar turjiya a yunkurin Eh, warware wannan kikikaka su sun ga kaman koyaya ne sai sun maido demokradiyya ai kawo sojoji lalle ba abu bane wanda za a yi kaman zuwa hilin balo eh, yana wa a yi mutuwa yana wa a yi tone-tone yana wa a yi buge-buge amma ecowas ta akan ta san wannan abu yana wa duka akan kuma ta ga abin da aka yi a kasashe saura ta yi niyyar kawo wannan saboda ita ta maida abin nan kaman wani abin darajanta ne Eh, kar a ɗauke shi da wasa yana wa wannan abu ya tabbata kaji shugaban ƙasar cote d'ivoire shi eh, alasan watara har ya gaya sojojin da za su aika kamar mutum tsakani 800 da 100 suke iya aikowa wannan eh, aika sojoji da za a yi a ƙasar nijar saboda a maido demokradiyya kenan abin nan ba na wasa ba ne wasu na ganin kamar sojojin nan na samun watakila goyon baya daga wasu waɗanda har yanzu ba fahimci shi ko suwaye ne ba shi yasa watakila suke ci gaba da turjewa kungiyar sai da yawo da ma kasashen yammaci da ke kalubalantar su in na ce na san wanda suke laɓe bayan su wanda suka yi juyin mulki lalle ban haɗi gaskiya ba eh, amma kaga da yake a nan sahel akwai kuma competition tsakanin kasashe kamar faransa da amurka kuma da rasha eh, mutum da yawa sai lissahi kamar wa'anda suke ke kin maganganta da ecowas da saura suna da goyon bayan rasa ko wani abu a gaida silabar ma da wannan rahoton daga Nijar kuma bari mu ketara Najeriya inda wasu 'yan Nijar mazauna yankunan Naja Delta da kudu maso gabashin Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan batun kamar yadda wakilin Lamida Abakar ya aiko inda mutum na farko ke cewa. sunana ibrahim abdulkadir Dangale eh, shugaban yan nijar mazamna jihar imo state a nan nigeria eh, abinda zan ce a nan shine ecowas ta dubi yanayin da al'umma za su shiga especially talakawa tunda tun yanzu talakawa sun fara fuskantar matsin rayuwa kuma ga takunkuma wanda aka garkama ma jamhuriyar nijar a bisa yanzu kaga waɗannan abubuwa suna kawo illa ga tattalin arziki da sauran abubuwa amma yanzu mu abinda an bukatar mu dan allah ecowas eh, shugaba bola ahmed tinubu su yi hakuri akan bisa bisa cewa ɗaukar matakin soja a je a samna a samu diplomasiya a zamna a sasanta yadda ya kamata. Ni ne magaji bagobiri daga jihar Imo State nan jamhuriyar Nijar. Babu mu ba mu haka abinda muke so a shirya kowa shi ya haƙuri a shirya da sojojin nan su ma ai ba sun yi kaka gida ba ne su gyara duk wasu 'yan abubuwan kula-kula kula-kulan da a ciki su gyara mana komi da ta daidai sa'annan sai su ɗebi lokaci a yi zaɓe. Eh, na Adamu Muhammad mazauni Imo State nan jamhuriyar Niger To wannan abin da aka ƙoƙarin haddasa cikin kasa ba ba abu ne wanda zai haifa alheri ba daga cikin ƙasa to ya kamata su yi tsaye tsakar gida su gyara wannan rikicin nasu ne na tsakar gida wannan mataki da jami'an ecos suka ce su shirya to ba shi ya kamata su yi ba su ma ra'ayi ne suka bada to su bada shawarin a tsaya cikin gida a gyara abin nan yanzu aka ce tashi hankali za ya abin nan ba huri dai tsaya ba ya shafi ciki da waje na adam kiya wannan lamarin goma mu ji daɗin shi ko a gaskiya wara wannan ƙungiyoyi suke faɗa cewar wancan sojojin su ba ba mulki gaskiya haka shi hikam da dai gaskiya sashen hankali ne za a kawo muna a cikin ƙasa Nijar ko ba gaskiya ba abin wannan ba mu ji ba mu ba har makwabtan mu duk kewaye duk ba dai gaskiya ba wanda zai ji daɗin wannan. To sunana Sulu Dogo ɗan Nijar ne mazaunin Owari. To a ra'ayina wannan matsala ta taso tsakanin sojoji da Bazum ko sojoji da ECOWAS. To alhamdulillah ni ra'ayina wannan dama ni ra'ayina Nijar a hidda ta daga hannun abin nan horon shi. Ina son shugaba wanda zai ɗauke ta shi hidda ta daga hannun horon shi ciccire cicicir hannun faransawa daga cikin to alhamdulillah tunda wanga sojoji abin da nake so na suka yi dan su kori horan shi ne daga cikin Niger ni ba na bakin cikin sun ma ba zun jin mulki domin dan su kori muna horan shi ne amma dai ina son aje a bi wata hanya dai ta sulhu dai a sulhunta sunana Shu'aibu sha ni ra'ayi na gaskiya ba ni cikin fada abinda ra'ayi na kawai a bar fada mai da kyau dan matsala ce za ka kama cikin kasa saboda Allah a dai a sulfanta ta hanya sulfantawa eh To a gaida Lamido da wannan rahoton har yanzu muna kan wannan batu inda wata kungiya ta yi barazanar maka shugaban kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu na Najeriya a gaban kotu saboda barazanar daukar matakin soji game da rikicin na Nijar Rukayya Basha gare ki. A wasikar da ta fitar ta hannun lauyanta Dr. Oluwa Kayode Ajulo, ƙungiyar ta EMA da takwarorinta sun sha alwashin gurfanar da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu a gaban kotun ƙungiyar ta ECOWAS bisa dalilai na yadda ƙungiyar ta raya yammacin Afirka ke son yin amfani da karfin soji akan sojojin juyin mulkin jamhuriyar Nijar. A cewar su sama da 'yan Najeriya mutum dubu ɗari uku ne ke zaman hijira a jamhuriyar Nijar. Wanda wannan mataki da ECOWAS ke son ɗauka na amfani da ƙarfin soji take hakkin 'yanci da walwala ne na 'yan ƙasa. Don haka ya zama tilas kotun ta ECOWAS ta yi maza ta taka wannan mataki na amfani da soji burki. Sai dai wannan yunkuri da ƙungiyoyin ke son ɗauka na gurfanar da tinubun a kotun ta ECOWAS wani abu ne da ba zai yi tasiri ba a cewar ambasada Suleiman Dahiru. ni banyere yi za su iya hanawa ba saboda su eh, e wa'annan ecowas din nan manyan su shune shugabannin kasashe da suke cikin wannan kungiyar ko da suke su suka kirkiro wannan kotu amma kuma za a duba akwai dalilai da suka sa za a iya shiga cikin dijiyar da yaki ko babu in akwai dalilai masu kaifi da aka rubuce da ya sa za a iya shiga ban yi zamani kotun da za su hana ba kowane ne ya kai kara. Dr. Gambo Alhaji Sani masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Andri Salifu da ke zindar na jamhuriyar Nijar ya ce kamata ya yi kungiyar ECOWAS ta sake nazari akan wannan mataki da take son ɗauka na soji. Wanga kudiri na kungiyar ECOWAS in ya tabbata riba shi za su auna da rashin riba shi a siyasance ga jamhuriyar Nijar da ma yankin na Afirka gaba ɗayan shi. kenan muna zaton akan inda ba a yanke musu alwashi cewa za a iya sauraron su kuma iya sauraron su mun sani kusan harka ta shari'a ba bugo ɗaya ba ne ba eh, za a iya zama fakat a ɗauki hukunci a ce an halatta ko an haramta hayyaka an ɗauki lokaci kahin ga ita ƙungiya ta ɗauki eh, ƙungiyar shari'a ta ecowas ta ɗauki matsayin amsa ko hanawa ko rishin hanawa ga abu Dr. Kabir Adamu shugaban kamfanin Beacon Consulting masu nazarin al'amuran tsaro a Najeriya da yankin Sahel ya jaddada cewa ba lallai ba ne kungiyar ta ECOWAS ta ɗauki matakin da ta zartar ganin cewa har yanzu da sauran hanyoyin diplomasiya. Lalle akwai yiwuwar cewa kungiyar uh, haɓaka tattalin arzikin Afirka ta yamma a shirye take. Uh, duk da yake ina son jaddada wannan yunkurin da ta yi ba wai yunkuri ba ne na ƙaddamar da yaƙi kama yadda sunar wannan rundunar aka ambace shi runduna ce na kota kwana a takaice dai wannan lokaci ne na diplomasiya kamata ya yi 'yan nijar su fito su daga murya su gaya ma wayannan sojojin da suka yi burid da kundin sa tsarin dokar kasar Nijar suka yi burid da sa hannu da kasar Nijar ta yi a kafafe na majalisa na diplomasiya na ƙasa da kasa har da ecowas da au da ita kanta majalisar ɗinkin duniya su taya su nuna musu muhimmancin tsayawa a tattauna gudun haka in ba su zauna ɗin an tattauna ba to kama yadda wannan eh, yunkuri na ecowas ta yi yana iya kaiwa ga yaƙi kuma babu wanda ke son yaƙi. rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya A gaida Rukayya, yanzu kun bar mu kada ƙasar Kamaru mu ji inda aka kwana game da hare-haren Boko Haram a yankin Arewa mai nisa. Muhammadu Rabi'u Ɗanba gare ka. An kashe fararen hula tara a wasu hare-haren Boko Haram da aka kai a yankin arewa mai nisa na ƙasar Kamaru. Majiyar tsaro ta rawaito cewa an yi wa wasu masumta yankan rago a Blangwa. wani gari da ke shashin Logon Ishari da ke kan iyakar Chad. Sunana dai dalladi Suleimanu, amma wanda aka fi shina da a samba. Game da wannan sha'anin Boko Haram wato wannan abu ya ɗauki hankalin mutane. Abin da na lura wato dama komawa suka yi suka kwanta suka yi mutane kwanton bauna da suka tashi dawowa suka zo suka yi mutane wannan banna amma abin wannan abu babu daɗi yanzu abin da ya kamata za ce a dada ƙara tsaro. Maharan sun bar wani masumta da rai domin dawo da gawarwaki tare da isar da sakon masu shuka ta'addanci. Sunana Malam Isiyaku. Ni a gani na dai ce gwamnati ya kara tsaro. Fayi Comte da Vigilance su yawa a filin kuma a kara tsaro don mutane nan ba mutanen kamaru ba ne shigowa suke yi amma an kara tsaro in Allah yadda za dace. Wasu daga cikin jami'an tsaron na ci gaba da neman waɗanda suka aikata wannan kisan gilla in ji majiyar. Ni suna na Muhammad Saidu dan sarki amma an fi na da suna mai riga. Wato shi mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da ke faruwa a Extreme North din nan. Eh inda kin samu ne ni a gani na. Shugabannin kasa hudu nan ce su gamayya. Kaman a ce shugaban Kamaru, shugaban Najeriya, shugaban Chadi da shugaban Niger. Su ne kamata su bude iyakansu, su hada kawunan sojoji kuma 'yan tsaro. Da idan akwai wani motsi gaba ɗaya mutum je kutsa ne ba magana iyaka in dai caji ne ma aka ji wani motsin boko haram ma sojojin kamar ma su auka nan a jihar da su in kuma ta nan ne aka ji wani motsi kuma sojojin caji na su yi shigo cikin kamaru tun daga shekarar dubu da sama da sojoji 150 da kuma fararen hula dubu suka mutu a rikicin boko haram rikicin ya janyo kwararan 'yan gudun hijiran najeriya zuwa kasar kamaru muhammadu rabiu damba muryar Amurka daga nan gaundare cibiyar Adamawan Kamaru. To gaida Muhammad yanzu kuma ga awwal garba da labaran wasanni. Wasanni a takaice. kungiyoyin kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru da sauran wasanni sun shiga wani hali a daidai wannan lokacin da ake ciki sai dai a yanzu haka da yi wani masanin kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar kamaru kuma tsohon dan wasan kwallon kafa alhaji abibu inuwa ya yi mana karin haske kan wannan halin da kasar kamaru ta tsunduma a ciki ga abin da ya ce eh, malawar rashin sa'a yasa ce ma rashin sa'a don ba daɗe kamar bata daɗe da haɗa kofin nation ba ita ma ta tafiyar da nan najeriya ta dake ta afi jisu ta ɗauka wannan a kamaru ne kuma koten mata kuma suka tashi suka tafi portugal ga shi dai qualification tafiya kofin duniya ne aka dake su portugal suka dake su ma na yara yanzu na ekip national idrisen na yara sun tafi za su yi wasa da mali mali ta da ke su biyu da banza suka dawo ƙarshen balsu da su da burkina burkina suka dake su to kaji rashin sa'a to yanzu muka haura kuma sanyo manya na su na manya to kuma qualificative nan na dawo abin ba daɗi premier match contra burundi burundi eh, kamaru ta yi nasara ta daki burundi deuxième ma contre malawi kai match ne biyu da daya troisième ma da yake babu kenya ana bukata ekip biyu na za su tafi cote d'ivoire malawi ta dake mu biyu da daya yanzu abin da ya saura mana kurum mu roƙi allah ne kawai mu daki burundi kuma malawi ma ta daki burundi in ba haka ba in burundi ta dake mu burundi ta je ta daki malawi to malawi da burundi ne za su tafi cote d'ivoire abin ba daɗi ba daɗi game da 'yan wasan kamaru gashi dai sun samu president mai kyau president ito albashinsu kullum kowane wata yana zuba na ekip ma yana zubawa presidodin da suke jeren ekip duk ya kawo tsari amma abu ya zo rashin sa'a kuma 'yan wasan senior na kamaru sun tsufa malam sun tsufa suna bukatan canji to a wannan a wannan eh, akordin suke yanzu kaga sa Abubakar ya tsufa Chipon Moti ya tsufa eh, eh, da kuma Kulu duk sun tsufa ana bukata yanzu canji a wannan fannin yanzu suke suke tattaunawa ta kuma ijisan nan da kake ji ijisan na yara dama kamar ne suke rike da wannan kofi to yanzu dama daga udisat daga an shige shekara goma sha bakwai an zo sha takwas sha tara ba kwanan sababbi ne sababbi ne yanzu suka zo dama kamar wanda take rike da kofi to sababbin yara sun zo dole babu experience kaga a premier tour aka cire su wato matsala ya zo da yawa kamar shekara nan kuma rashin sa'ani rashin sa'ani kai har manajan ekip wanda suke sayar da 'yan wasa waje fifa ta zo ta ce za su zaɓi guda goma sha biyu da za a je iphone su za a yi musu tambayoyi in sun shiga tambayoyin din za ba su takardar da za su ci gaba da sayar da 'yan wasa malawa duka goma sha biyar nan manaja ekip da aka ɗauka ɗaya bai shige ba amma amma Niger din ma kenan game da ɗan ko ɗaya bai shige ba babu ɗayan da ya samu takarda na zama a jan da zan da zai samu waje yana sayar da 'yan wasa a waje FIFA ta dafa masa ba to kadi duk rashin sa'a shekaran nan game da kamaru ya kama 'yan bol ya kama dirijan ekip ya kama ga sunan dai mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To gaida Muhammad Awal da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To cikin labaran an ji cewa ana ci gaba da takun saka tsakanin sabuwar gwamnatin mulkin sojan Nijar da ƙungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta ba da umarnin tura sojoji domin maido da demokuraɗiyyar Nijar da shi durƙushe. Ƙungiyar ECOWAS ta ce ta ba da umarnin sojoji su zama cikin shirin ko ta kwana don maido da tsarin mulki a Nijar. Bayan karewa wa'adin da ta saka na maido da hamɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum tun ranar Lahadi. Babban lauyan Amurka Mayor Garland ya naɗa David Wise lauyan Delaware na Amurka da ke jagorantar bincike ɗan shugaban ƙasar Joe Biden Hunter Biden a matsayin lauya na musamman kan lamarin in ji Garland a yau Juma'a. haka kuma yau juma'a sakatare janar majalisar ɗinkin duniya tony guterres ya yi maraba da sako ma'aikatansa biyar cikin ƙoshin lafiya da wani reshe na ƙungiyar alka'ida a yemen suka yi garkuwa da su har na tsawon watanni goma sha takwas shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya sanar ta kafa telegram yau juma'a cewa zai koyar daraktocin ɗaukacin cibiyoyin ɗaukar aikin soja na ƙasar bayan damuwa kan cin hanci da rashawa da kuma da wato kama daga azurta kansu har zuwa jigilar dakaru da suka cancanta kai ta kan iyaka a tsakiyar dokar hana fita a lokacin aiki zelensky ya ce za a miƙa gurabin su ne ga tsaffin sojojin yakin ƙasar To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga mai mana fashin baki kan harkokin lafiya dr sa'ad mumuni da iyalinsa da ke nan amurka da allah ya albarkace su da ɗa namiji ranar laraba allah ya raya shi cikin albarka amin yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu des da kuma injiniyan mu na yanzu mr nick ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri wassalam